sa cikin hanyoyin hallaka da sabo. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين يا كي wannan manzo kace idan iyayenku ku muminai da ’ya'yanku da ’yan uwanku da matanku da makusantanku da dukiyoyinku waɗanda kuka neme su da ayyukanku da kasuwancinku waɗanda kuke son yaɗuwarsa kuna tsoron lalacewarsa da gidajenku waɗanda kuka yarda da zama a cikinsu idan waɗannan abubuwa sun fi soyuwa a wurinku fiye da Allah da manzansa da jihadi akan tafarkin Allah to ku jira abin da Allah zai saukar maku na uku ba da azaba Allah baya datar da waɗanda suka fita daga da'arsa